Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu mu Assalamu alaikum, Bilkis Ahmed ce, tare da sauran abokan aiki ke maku barka da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. A baya-bayan nan, kalaman shugaban ƙasa Buhari na jawo cece-kuce. Daga cikin kalamansa da suka bar baya da ƙura, akwai inda ya ce zai bar Najeriya fiye da yadda ya same ta, da kuma cewar da ya yi ya ƙagara ya bar mulkin Najeriya. A babbar sallar nan kuma da ya ziyarci fadar sarkin Katsina, shugaban ƙasar ya ce, da 'yan Najeriya sun san halin da 'yan wasu ƙasashe ke ciki, da sun yi wa Allah godiya. Akan wannan maganar ce shirin namu na yau zai mai da hankali ku biyo mu. Da yake wannan magana ta shugaban ƙasa Buhari ta shafi 'yan Najeriya da halin da suke ciki, shin ya suke kallon maganar tasa? Sunana Muhammad Abbas Jarumi. Ai, kowane tsuntsu kukan gidansu yake. shi ma da ya san irin raɗaɗin da 'yan Najeriya suke ciki da ina ganin ba zai faɗi wannan magana ba. Domin yadda ya zo ya samu ƙasar nan da haka yanzu muke dai komai muƙaddari ne Allah shi yake ƙaddarwa amma akwai sila. Mu dai mun ɗora laifinmu ne ga shi domin shi ya ce zai iya ya zo ya karba me yasa tun da yana da abin da zai ce bai ce ya haƙura da mulkin wani ya zo ya yi yadda 'yan najeriya za su samu sauƙin al'amari ba ai bukata shine ya ce ya aje mulkin mu ba mu yarda da maganar da yake faɗa ba sunana aminu adamu Malam dori to to amma abin da muke so anan mu mu gane shine ai har kullum shugaba ƙasarsa ya sani kuma ƙasarsa ya kamata ya yi ƙoƙarin samarwa sauki na rayuwa ba wai yake kwatance ko kuma yake hada 'yan kasar da wata kasa ba da mu Najeriya muka sani kuma ita ce kasar mu kuma ita ce a gaban mu a gaban ruwan mu da wata kasa da ke maganar sauran kasashe na haka kamata a ce yi kokarin samar wa al'ummar kasar saukin rayuwa ba wai maganar wai inda a ce sun san halin da wasu kasar suke ciki ba. Muna gode ma Allah kuma muna ƙara gode mashi a kowane hali da muke ciki. Kuma a halin da kasar mu take ciki yanzu ba ba wannan magana take bukata ba. hadi ba a yi abin da ya kamata. ni ra'ayina akan wani al'amari ba ta inda Allah maɗaukakin suke baya jarabtar ɗan adam akwai matsaloli waɗanda ainihin na shugabanni ne akwai kuma matsaloli waɗanda ainihin gaskiya domin Allah mu ma akwai namu dalilin haka ne nake kira ga al'umma su yi kokari su daidaita tsakaninsu da su. wannan yana gani ta ce hanya kadai da za mu iya kokari a kai domin samun nasara akan rayuwarmu sunana ibrahim injiniyan kwamfuta ina muku fatan alkari assalamu alaikum ni dai gaskiya na a shawara a gani yadda shugaba muhammadu buhari yake magana akan in muka duba yanayin yadda wasu kasashen suke cikin wani hali da 'yan najeriya sun yi godiya in ka duba wani bala'in ka haɗa shi da najeriya kaɗan ne amma dai gaskiya a najeriya akwai yadda za a magance shi mai magana yusuf abdullahi mai bene daga nan jihar kano hakika wasu kasashe suna cikin wani hali da yanayi na kunci da matsi amma a yanda Najeriya take muna ganin kamar cewa Najeriya tana da arzikin da bai kamata a ce talakan cikinta yana cikin wani yanayi na kunci. Ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kenan kan furucin shugaba Buhari cewa da sun san halin da 'yan wasu ƙasashe ke ciki da sun gode wa Allah. Har wa yau game da wannan batu na tattauna da wani mai sharhi kan tattalin arziki ga kuma yadda hirar tamu ta kasance. Sunana Dr. Ibrahim Muhammad Adam ni associate professor ne wato kanin professor kenan a jami'ar da ke dutse ne shugaban bangaren sumi da tanadi da kuma bincike-bincike da ilimi na inganta rayuwar al'umma. To, masha Allah, kamar yadda dai duniya ta ta ji daga shugaban mai girma shugaban ƙasar Najeriya da yake Katsina yayi wannan magana ya ce inda 'yan najeriya sun san yanayin matsin tattalin arziki da sauran kasashen afirka suke hmm. akasarin kasashen afirka ya takaita da kasashen afirka ya ce da mun gode allah da kuma mun san cewa mu namu da sauki abin da ya bayani kenan hmm. to hakikanin gaskiya a gurguje idan mutum zai duba wannan kalamai zai duba su ta fuska biyu ne na farko dai shine sai mu duba mu ga mu a matsayin mu ƙasa najeriya da kuma sauran kasoshi da suke najeriya me gaskiyar lamari na tattalin arziki da kuma yanayin da mutanen suke sannan kuma sai mu duba mu gani a cikin gida mu dawo gida mu gani a wannan mulkin buhari da kuma mulkin kafin zuwan buhari sai mu duba su biyu mu me za mu iya faɗa kafin mu koma watan bayani mu san matsayinsa to na farko dai muka duba muka gani a alƙalma sun nuna cewa mu mun fi kowace ƙasa da wani cikin cikin a wanda ake duba a nahiyar afirka amma fi kowace ƙasa ƙarfin tattalin arziki mm. kuma mu ne na farko sai kuma afirka ta ta biyu sai kuma egypt masar kenan ko ƙasar masar eh? ƙasar masar masar kenan mm. ita ce shirin ita uku to muka duba sai mu ga cewa idan kana so ka gane yanayin tattalin arziki da ƙasa ke ciki farko abin da ka tambaya shine yaya matsi ko kuma rashin matsi ko kuma walwala da mutanen suke ciki shine cost of living farko abin da aka duba kenan yaya tsadar rayuwa take a cikin wannan kasa mutane ya suke ji da sauki ko kuma da tsada na farko ya me yake faruwa da talauci talauci yaya mutane suke cikin cikin talauci kuma a akwai cikin talauci na uku ya kudin shiga yake a wajen su su mutane akan kansu da kuma kasar gaba daya wannan abubuwan ka duba su mu cewa mu Najeriya in ka haɗa mu da Afirka ta Kudu ka haɗa mu da Masar za ka samu cewa Najeriya tsadar rayuwa ta fi kowace ka fita South Africa wato ta fita Africa ta kudu ka hmm. fita Egypt mu tsadar rayuwa tana hauhawa hawa a kowane wata uku akan sha takwas da ɗigo shida kaso sha takwas da ɗigo shida Najeriya kafa mata ta Najeriya kenan South Africa wato Africa ta kudu tsadar ta tana karuwa akan kaso shida da ɗigo biyar hmm. sha takwas da ɗigo shida mu Najeriya South Africa Africa ta kudu kaso shida da ɗigo biyar Masar kaso biyar wannan shine a matsakaitan a tsadar rayuwa ko matsi da ake samu na mutane to wane ne yake a ciki a cikin sha takwas da dago shida da kuma ita eh, afirka ta kudu kaso shi da mutanen mu suna cikin matsancin rayuwa abubuwa sun ta gayyar suna tsada to mu ne na daya a najeriya mu ne masu karfin a tattalin arziki na daya sai sa afirka ta biyo mu na biyu sai egypt ta biyo mu na uku a matsayin GDP ko kuma tattalin arziki karfi to amma an ka zo mu kuma mu ne kudutun baya egypt ta ce sauƙin tsadar kaya na rayuwa na hmm. masarufi in hmm. yi da farko sau afirka ce biyo ta sannan mu kuma muka tafi can eh, na uku sai ka duba ka ga talauci ke a cikin wannan kasashen guda uku da ake magana na south africa mu a talauci mu ne da mutanenmu miliyan casa'in da biyar a cikin miliyan ɗari biyu da sha hudu suna cikin matsanancin talauci hmm. casa'in da biyar kin ya kaso kaso arba'in da hudu da ɗigo biyar suna cikin matsanancin talauci a najeriya ah. egypt kasar kenan kaso talatin mutanen su kaso talatin biyu da ɗigo biyar suna cikin talauci kin ga mutanen mu masu talauci masu wanda suke tsananin talauci cikin talauci sun fi na egypt south africa saboda yin quality suna da kusa hamsin da biyar ɗigo biyar to sai ka duba ki ga yanayin kuɗin shiga yadda mutanen mu suke abubuwan da suke samu a shekara eh, mu dala a 'yan najeriya a ɗaiɗaikunmu muna samun dala dubu biyu da tamanin da biyar south africa afirka ta kudu kenan suna samun dala dubu biyar da ɗari hudu da arba'in da hudu masar yana samun dala dubu uku da ɗari takwas da saba'in da shida amma maganar abin da ke shigowa a zuhun ɗan ƙasa na najeriya mu ne a ƙasa hmm. afirka ta kudu su ne a gaba sannan eh, eh, egypt na biyu sannan kuma mu ne na uku Dr. Ibrahim Adam kenan malami a Jami'ar Tarayya ta Dutse kuma masanin harkokin tattalin arziki. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya da dailytrust.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma twitter.com slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan kuma kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos, jihar Filato. Da Badegi Radio a kan mita 91 a Mina, jihar Neja. ko harkar tsaro kuma fa yaya abin yake a wurin Najeriya tunda shugaban kasar na ganin ya kamata su gode wa Allah. Akan hakan na tattauna da wani masanin harkokin tsaro Dr. Yahuza Getso. Wannan abin kunya ne a ji wannan kalaman daga wurin Malam Muhammadu Buhari. duba da cewar a kwanakin nan ya faɗi cewa ya gaji da shugabancin Najeriya amma ya gana ya gama mulki ya koma daura. Hmm. To ina ganin in har ka gaji Malam Muhammadu buhari ya abin da ya kamata kawai ka ajiye mulkin ka koma gida. idan muka kalli wannan kalamai wanda kika dora a doron tambayaki mm. za mu iya cewa wannan kalamai sun yi kama da wato shafa labari shuni ko kuma wato wasan yara mm. saboda abin da ya sa ai gwamnatin Malam Muhammadu Buhari bata samar da yanayi wanda zai ba wa jami'an tsaro damar yin aiki yadda ya kamata ba, bata samar da kayayyakin aikin da za su yi aikin ba. Idan muka kalli wasan yara da aka yi ko ku wasan kwaikwayo wanda ya faru a wajen wato harin da aka kai gidan yarin kuje da kuma tawagar ita da shugaban kasa da yake mun faɗa cewa akwai gulma da tsegumi a ciki alaka da hanyar a dutsen ma. To muka kalli wannan muka kalli cewar gwamnatin ta sha fitowa tana faɗin cewar sun kashe maƙudan kuɗaɗe don sayan kayan tsaro kuma babu tsarin sai tsoro muka kalli yadda mai ba shugaban kasa shawara ya taba cewa an ba da miliyoyin kuɗi don a yi magance matsalar tsaro da kuma yadda gwamnatin ta yi da awacewar za ta magance matsalar cin hanci da karɓar rashawa kuma har yanzu ba mu ga inda ta nuna misali cewar da gaske take yi ba tunda ta faɗa ta ce ta san waɗanda suke ɗaukar nauyin 'yan ta'adda da al'amuran 'yan ta'adda da hare da masu laifi suke kaiwa a dukkanin faɗin Najeriya amma ba a taɓa ganin gwamnatin ta hora wani a cikin waɗanda ake tuhuma da almundahana ko kuma haɗa kai da 'yan ta'adda domin ya zama an yi abin nan da ake cewa to a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro ba. Mm. To duba da wannan da kuma duba da cewar 'yan ta'addan nan an san su a kan inda suke kuma suna makotaka da dukkanin inda suke wa harare. To amma abin takaici kullum sai a ce an daƙile hari an daƙile hari. Me yasa ba za a yi yunkuri a kai musu hari a inda suke ba maimakon a ta jira sai sun kai hari sannan a zo a ce an daƙile hari an daƙile hari. Wannan bai nuna cewar gwamnatin da gaske take ba. Naka idan muka duba eh, wato yanayin kokarin da gwamnatin Buhari ta yi a dangane da matsalar tsaro idan muka auna ta da sauran kasashen Afirka waɗanda yake da'awa cewar 'yan Najeriya su gode wa wannan ƙasa. Sai mu tuna mai cewar 'yan Najeriya ne fa suka tara mai kuɗi wanda ya yi kamfen har ya zama shugaban mm. to amma kuma har yanzu duk da ya ce cikin wata shida zai magance matsalar tsaro sai ga matsalar tsaron kullum tsoro ƙara faɗi yake yana karuwa. don haka za mu iya cewa a ma'aunin sikeli in za mu auna shi za mu sa shi a mataki na goma sha biyar ne a cikin ɗari hmm. in muka um, um, kamanta shi da sauran kasashe na afirka waɗanda yake magana a kai dangane da tinkara da kuma magance matsalar tsaro. Hmm. to da irin yadda shugaban nijar. yake zuwa da yana karfafa wa jami'an tsaro kwarin gwiwa kuma yana daukan ma'aikata yana kuma kula da lafiyarsu da makomarsu. Mm. To banda nan kasar Nijar ya za ka kara kwatanta shi da sauran kasashen waje cikin bincike-binciken da kuke kuma cikin tafiye-tafiyen da kake yi ya za ka kwatanta rayuwar 'yan Najeriya da kuma kasashen waje. To ne za mu dubi rayuwar 'yan Najeriya ta fuskar tattalin arziki. Mm. Kin ga mafi yawancin kasashen da suke kewaye da mu in muka tattara su za mu ga su cibe su benin su da sauransu za mu ga tattalin arzikin su yana bunƙasa kalli yadda Nijar take tattalin arzikinta wato ƙididdiga ta nuna cewar yana bunƙasa yana hauhawa fiye da yadda na Najeriya yake. Hmm. Na haka za mu iya cewa waɗannan ƙasashe da maamar Buhari yake magana Najeriya tana da mataki na sama da kashi casa'in da uku ko da biyar na tattalin arziki su kuma waɗancan ƙasashe a lokacin da suke ƙasa da kashi ashirin da uku mataki ɗari a cikin tsarin tattalin arziki da wadata da albarkatun ƙasa da albarkatun man fetur da filin noma da sauran makamantansu. Hmm. Saura ka babu yadda za a kwatanta wanda yake mataki na casa'in da wani abu da wanda yake a mataki na ashirin da wani abu. Hmm. A tattalin arziki, arziki karfin dukiya da karfin arziki da karfin kuɗin da ke hannu. Kin ga babu yadda za a yi a kamanta waɗannan in an ce abin ƙasa da kuma abin da ya shafi irin dukiya da damar da ake da ita wanda za a iya tunkarar matsalolin tsaro da kuma tattalin arziki. Dr. Yahuza Getsa kenan masanin harkokin tsaro. Masu sauraron mu a nan shirin namu ya zo ƙarshe, sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jimrau da kuma editan shirin Sagir Kano Sale, ni Bilkis Ahmed nake cewa a huta lafiya.